barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na arba'in da ɗaya za mu tashi yau babu فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين باب da yake magana dangane da falalar raunanan musulmai والفقراء da talakawa alhamilina ɓoyayyu waɗanda suke koya. ba sa neman shahara an gane ku ضعفت المسلمين fa jam'i ne na da'if an gane ku mutumin da yake mai rauni in ba rauni ta fuskar zuciya dan shi talaka in ba rauni ta fuskar jiki dan baya da kwari Ila ya tsufa ko kuma wani dalili daga cikin dalilai da ka sa mutum ya zama mai rauni to irin waɗannan mutane in sun rike musulunci suna da falala kasancewarka ba ka da dukiya kasancewarka ba ɗan gidan sarauta ba ba dangin gidan masu kuɗi ba wannan ba shi nuna ka zama ci baya ba a cikin jama'a matukar kana da imani matukar kana riko da addinin musulunci an gane ku da haka abinda za mu karanta cikin wannan babi ayoyi ne da hadisai da ke nuna falalar masu rauni cikin al'ummar musulmi abinda ake nufi talakawan musulmi ko kuma marasa lafiyar musulmi matukar sun rike musulunci, talauci ko rashin lafiya bai gigita su sun fita daga hayyacinsu sun mika bukata zuwa ga wani Allah ko sun dogara ga wani Allah ba wal fuqara da mabukata alkamili na koyayyu waɗanda suka buya cikin jama'a ba sa nuna kansu ba sa nuna talaucin suna da bukata amma ba sa nuna ta يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف at-ta'affuf sai da wanda ya jahilci halayen su ma sai sai قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا بنجي تعالى تيد منظور صلى الله عليه وسلم wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ka rike kanka ka lizinta ma'allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke kiran ubangijinsu yad'una rabbahum suke kiran ubangijinsu addu'a mun ta faɗa cewa iri dole ko dai du'a'u mas'ala ko kuma du'a'u ibada idan mun fassara shi da du'a'u mas'ala waɗanda suke roƙon ubangijinsu idan kuma mun fassara shi da du'a'u ibada waɗannan da suke bauta ma ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi bil ghadati asafe wal da kuma yamma al ghadat shine wato ainihin da asubahi bayan ketowar alfajr har zuwa lokacin fitowar rana wannan lokacin ana kiran shi al ghadat al ashiyi kuma shine lokaci na yamma an bai da ko bayan la'asar har ya zuwa fasuwar rana ka lizinci waɗannan mutane ka haƙurƙurtar da kanka wajen zama da irin waɗannan mutane wanda halayensu shine kiran ubangijinsu ko roƙon ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi a safe da yamma yuridu na ha suna neman yardan ubangiji wala ta'adu ka anhum kada idanunka su ƙetare ga barinsu ma'ana kada ka ƙetare su kana hararo masu hali masu wadata masu kuɗi masu mulki da mukami kai dai ka lizinci waɗannan bayan Allah ina fatan kun fahimta shine wala ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayatid dunya zinatul hayatid dunya an bai wannan da kyau to cewa suna kiran ubangijin su safa da yamma an keɓanci waɗannan lokuta guda biyu saboda galibi lokuta ne na shagala da safe ɗin nan bayan ketowar alfijir galibi ba kowa ne zai iya haƙuri ya tsaya yana ambaton ubangiji ko bautar ubangiji ba don lokaci ne na hutu barci yana da daɗi bayan la'asar nan kafin ketowar rana lokaci ne na shagali galibi yan kasuwa a wannan lokacin suke lissafin kuɗi ko a tsinda ko a sabon gari ko a kantin kwari a ga mai ya shigo yau mai ya fita yau wata shi kaya bai kawo ba mai kuma ya shigo sabo wani har ma magariba sai a kiran magariba yana lissafin kuɗi ne sun ba. to duk da haka sai ya kasance a waɗannan lokuta da galibi ake shagala sun shagala su da bautar ubangijinsu to wanda ke nuna a ke kenan a sauran lokuta min zai aula ina fata ta bayyana da haka waɗansu malamai suka ce an ambaci waɗannan lokuta guda biyu ne dan saboda su ɗan adam da wuya sai mutum ya yaki da zuciyarsa sannan ya bauta samu Allah to ko duk wanda ya yaki da zuciyarsa wajen bautar Allah a wannan lokutan to sauran lokuta min babu aula ba sai an ambata ba lalle yana yi da haka ana nufin masu bautar ubangiji a kowane lokaci masu kiran ubangiji a kowane lokaci ina ba ta an fahimta ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا wato kar kada gannanka kar idanunka su ketare waɗannan bayan Allah kana neman wata rayuwa ta duniya wato wannan na nuna kwalalar waɗannan mutane waɗanda wannan aya ta sauka domin su aya ta sauka ne kamar yadda ina jin hadisi ma zai zo nan gaba an harisa ta bin wahabin radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله wa الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه العتل الغليظ الجافي والجواز بفتح الجيم وتسجيل الواو بالضاء المعجمة وبالضاء المعجمة وهو الجموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البصير wannan hadisi an karɓo shi daga Harisa ibn Wahab Allah ya kare da gare shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي من زن الله سراد أمن سن الله سقال تبتا قريش دا إيالان جدا سينا سوا ألا أخبركم بأهل الجنة كم بذل لا برتابكم بسوانين إيان الجنة shin kuna so in faɗa muku yan aljanna kamar sahabbai sun ce eh manzon Allah faɗa mana su sai manzon Allah ce kullu da'ifin mutaba kullu da'ifin dukkan wani mai rauni ma rauni ta fuskar shekaru ma rauni ta fuskar wadata ba ya da wadata kullu da'if dukkan wani mai rauni a karan kansa mutaba'afin waɗansu kuma suna ruwaito shi mutaba'ifin idan an ce mutaba'af da yawa a ainun fataha wanda mutane ke rauna na shi suke ganin shi a rene dan saboda baya da wadata ko magana ce dalla mana shi ko sallama yadda kira ke ansawa ya assalamu alaikum sai yawan sanda zuwa naka ba a ba shi wani muhimmanci mutaba kenan mutanen na da shi su doke shi a matsayin komai ba yazdarihin na wa yahtaqiruna mutane na masa kallon raini mutane na wulakantar da shi to irin waɗannan su ne yan aljanna gobe ba'if shi mai rauni a karan kansa ba da kokobo ba yin gidan sarauta ba ba gidan masu kuɗi ba a ko mutane na masa kallon raini amma duk da haka wannan bai hana shi kiyaye salloli guda biyar ba cikin yini wannan bai hana shi sada zumunci ba wannan bai hana shi zikiri karatun qur'ani hailala da sauran ibadoji ba azumi litinin da alhamis na ana ganin shi kamar wani gida ne ba kowan kowa ba gobe kuma su ne kowan kowa din shine kullu da'ifin amma idan mun karanta da riwayar za'if da yawa ainun kasra sai ya zanto za'if mai rauni a karan kansa za'if ko mai rauni na kansa ma'ana ya zama mai tawazu kenan da kaskantar da kai baya bayyana kansa baya cewa dole ne ne wani yan an gane shi kenan ba gane shi ba kuma baya bukatar sai an gane ba ma ya san a gane shi din shine wannan ko da ya zama wannan ba sai ya nuna ba lau aqsama ala Allah la abarra inda zai rantse da Allah to da sai Allah ya barrantar da rantsuwarsa inda zai rantse ce gobe ka zo gidana ko rana ta yau ka zo gida idan Allah kai ma rana ta yau ka zo gidana wallahi insha Allah zan baka kyautar riyadu salihin lokacin da yake magana sannan baya da rabin kudin riyadu salihin to sai ga Allah ya barrantar da rantsuwar ce abin dan kada ka fara ya ba shi kudin riyadu salihin kofi biyu ko kofi uku da zai baya ko wata yar uwarta ta zo daga kauye za a yi mata aure ko kuma lokacin sallah ya zo mijinta bai bata a tamfa ba ya tsawa ya ce dan Allah ka kitar da hankali ki zauna gidan aure me ne yaji dan ba baki a tamfa ba ai ni wallahi sai to wallahi zan baki a madadin sa wallahi insha Allah kafin ranar da kike zo zaki samu a tamfa in da zai wannan sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa dan kada ka fara ta kama sai Allah ya bashi kudin biyu ko uku ko hudu ya samu abin da zai biya bayan ya riga ya biya kuma a koma yadda ake da law aqsama ala Allah la abarra manzo Allah ta ala ukhbirukum bi ahli an-nar kin bazan ba ku labarin suwaye yan wuta ba kullu utullin dukkan wanda yake utullin mai kaushin mu'amala an gane ku jawazin marowaci mustakbirin mai girman kai sufofi nawa kenan uku na farko ga shi otul wato yana da kaushin mu'amala shine ma lai fassara shi ce al shine al-ghaliz mai kakkausan hali sannan aljafi mai jafa'i ga mutane ba ya so wa mutane alkhairi shine aljafi ko kuma aljafi anil haqqi wa anil mawa'id mutumin da an masa wa'azi an faɗakar da shi sai ya nesanci wa'azin ya nesanci faɗakarwa a karanta masa ayar qur'ani hadisan manzon Allah sai ya kawar da kai wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al'izzatu bil ismi saboda girman kai mu za a cewa me kaza mu za a karanta wa aya mu za a malar da me kuma na wa'azi girman kai kenan ya fi karfin shi a karanta masa ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah dole wannan shine al-usul mai kin fadakarwa mai kin wa'azi wanda yake mai saurin kai aljawaz suka ce aljawaz wato marubuci gashi da akwai kuma gashi da ruwa yana da dukiyar amma ba zai bayar ba shine ya fassara shi da cewa huwal jamu'u almanuhu shine wanda so yake tara sannan kuma ya hana ma'ana zai tara dukiya amma ba ya fitar da haƙƙin Allah yana da miliyoyi da da zakka ba zai iya yi ba ko in zai sai dai san wa mutane mutane iri biyu da cikin irin waɗannan waɗansu kwata-kwata ba sa yin zakar gaba ɗaya suna cikin bayarwa wata rana kawai sai ga wata shekara ta zo sun hana kowa ita kuma zakka ba a ja wai kana da ikhlasi kaya a boye ba asali amma malam ga talaka a gari zaka ya boye ba asali ba ai in dai ka ni za a ji in ka ba wannan ma za a ji in ka ba yalla bai ne ko in ka ba wannan ma duk wanda ka ba za a ji dan haka zakka ba ta boyuwa azumi na boyuwa amma zakka ba ta boyuwa aikin hajji ma baya koyuwa da haka kawai idan kana zakka za a gane in ba ka yi kuma za a gane Ta yaya za a yi a gane ma'ana mutanen talaka yana da wahalar samu ne kaga idan ka yi zakka a gida farkon wanda zai fara sanin ka yi zakka ya kamata mai gadin ka a gani a jikinsa kafin ko talaka ne talaka don da yana da wadata zai zo ya gaji mai zuwa ta yi wanke-wanke a gidanka duk wannan kaga za a gane a jikinsu kukunka da yake dafa abinci kaga duk za a gane a jikinsu dan yau tefa ne a gidanka duk za a gane a jikinsu to idan har shekara ta wuce waɗannan ba ga komai ba kai zaka kenan abin da ba kai ba kenan sannan kuma ga ƴan uwanka yayye ne kanne ne wata har mata da suke gidan miji kannanka da yayyanka zaka ba su zakka musamman irin waɗanda suke talakawan su masu eh, iyayen eh, mazan su kai talakawa ne masu cikin rayuwa ta wahala sai ka aika musu da abu mai kwari sai ka aika musu ka aika wa mazajen su duk ka wannan za a gane to haka yi zaka idan ka baiwa dangin ka kuma kana da lada biyu ga ladan sadar da zumunci ga ladan zakka kamar da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan aka ce ayi mutum yana da ikhlasi ayin yayi zakka ma ba a gane ba ba wani ne ba ba za a ce ba za a ba sai dai kuma in ka yi ta'addanci cikin zakka din ka hana kowa cikin mutane ka je ana nufin ka tafi ka je wani gari ka bayar a boye ba sani ba zai iya yiwa to akwai waɗanda suke sun sun hana ne ba za su bayar ba akwai kuma waɗanda suke sanwa mutane menene sanwa za su san sanwa mutane idan suka duba suna da miliyan arba'in yanzu za su cire miliyan ɗaya kai ga miliyan ɗaya ta yawa sai zan fitar da dubu hamsin dubu ɗari dan katanta na ta haka duk wanda yake da wayyo Allah a rubuta wani magani a asibiti na nawa sai su karɓi rasitin sai su bashi naira dubu ɗaya cikin kuɗin zakka wannan na cikin wahala na gidan haya su dan ji labari shi ma sai su bashi daidai yadda zai biya kuɗin haya babu rage babu kaji wani na kaza su ba wancan wani na duka kuma sama mutane za su naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu za su yi karfin hali mai karfin hali dubu ɗari uku dubu ɗari bakwai ɗin kuma sai su tashi koma a cikin kuɗin da to wanda ta kai kai miliyan ɗaya sai ya karfin hali zai iya shirya balantana ta kai miliyan biyu ma'ana mai miliyan tamanin zai fitar da miliyan biyu mai miliyan ɗari da ashirin zai fitar da miliyan uku to dan Allah in dai har ana yin wannan zakar fi sabilillahi a cikin masu kudin garin nan da yanzu talakawa haka suke a kowace unguwa da mutane ba haka ko yaya za a samu wani sauki na rayuwa ko yaya wani kuma zai fitar wajen kasafta wannan yashi yake ba mutane da yawa sai rinka barwa kaɗan kaɗan ka naira ɗari biyu naira ɗari uku ɗari biyu da hamsin ɗari uku da hamsin ba da yawa a ba mutum ɗari takwas ko naira dubu ɗaya to an bayar da yawa ya kamata mutane su ji tsoron Allah lokacin da ubangiji ta Allah zai baka bai lissafi bai kwaso ya baka to kuma zaka bai wa mutane kana kyaci ka ba su Allah ya tsare to jawaz ne shine aljamu mai yawan tarawa kullum ina zaka kasuwa daga ina kake fatauci wani mai kwana bakwai yana fatauci Hong Kong ne London ne ina ne America ne Japan ne Kwatano ne Togo ne daga nan wani haka ya yi kwana takwas shi bai huta ba iyalinsa ba su shi ba tarawa yake amma ba zai fitar da hakkin Allah a ciki shi ne to aljawwal mustakbir mai girman kai manzon Allah kuma fassara girman kai da cewa shi ne Gamsun nas basar alhaqi wa Gamsun nas kin gaskiya idan an faɗa wa mutum da kuma yi wa mutane kallon raini wannan shi ne girman kai to masu irin wannan dabi'u su ne in wuta Allah ya tsare wannan hadisin muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim suka rubuta wajen fassara jawaz mun fassara shi da cewa aljamu'ul manu mala wakila a wani ƙaunin aka ce shi ne wa ad al-muqtal fi mithlihi ad mutumin da yake kasu da jiki al-muqtal fi mithlihi mai yanga a cikin tafiyarsa to sukan ce a shi wai mutum yayi kiba wannan shi ya jawo a kansa kiba tsari ne na halitta yi wani mai kiba yi wani ramamme yi wani siriri to amma suka ce a cikin galibi in an ga kiba mafi rinjayen faruwa to akwai wadatuwa wajen ci da sha lallai an gamsar da bukatun jiki ba ko mai gamsar da bukatun jiki sai wanda yake mawadaci mai kuɗi an fahimta ko amma nan baya hana a samu da daidaiku cikin talakawa su ga mutum talaka ne baya da koko ba amma kuma yana da kiba ma sha Allah godiyar ubangiji ce ba an fahimta ko wakila wani kaunin suka ce alqasir albatin abinda ake nufi da adawwas a larabce alqasir shine gajere albatin amma kuma gashi da kadin alqasir albatin amma dai fassarar cewa aljawwas shine aljamu'ul manum mai tara dukiyar da baya fitar da hakkin Allah a ciki wannan shine aljawwal kamar da utullin mai kin gaskiya idan an faɗa masa waɗansu na fassara utullin da cewa shine mai tursasa mutane kan barna shi barna yake mabarnaci ne kuma baya son ya ga wani ya gyara sai ya da mutane kan fasadi da ƙarfi da yaji to Allah ya tsare to galibi utullin an fi samun utullin a cikin masu mulki saboda shi ya Allah kuma ya tursa su mutane ya ce ba za su bi Allah ba sai sun saba masa jawaz da mustakbir kuma ana samun sa cikin masu mulki kuma ana samun su cikin mawadata akwai wanda zai iya hada hukum akwai wanda zai samu sufa biyu akwai wanda zai samu sufa ɗaya daga ciki kowace ɗaya daga ciki ba wai sai in sun taru bane su duka kowace sufa daga cikin waɗannan sufofin na iya kai mutum cikin Allah ya tsare wato wannan hadisi kenan yana tare da wata aya wajen bayyana wato ainihin halin ko falalar mutanen da suke masu rauni a cikin jama'a kar ku manta muna maganan masu rauni ko masu bin Allah amma zai yi wani bai da ko kuma kuma bai bin Allah ba wani wani karfe biyar karka je da safe da la'asar karfe biyar za a ga leburan da tun da safe yake daukan buhun sukari buhun fulawa buhun shinkafa tsora a mota da ganin kafa ka san rabanta da ruwa ina jin sunna asubahi ma'ana bai azhar ba bai la'asar ba amilatun nasu ba kenan ta sula ran hamila amila a nan yana cin uwar wahala ji tun kuma yake dauka dan saboda tsaban leburanci da dako da garo ko bai tsalla ba wannan mai raunin baya da wani amfani mai raunin da yake da amfani shine wanda ga shi talaka talauci bi hana cikin Allah ba yi da shi amma kuma yana da ibada yana da sa'a yana da kaza yana da kaza to wannan shi ake bukata amma ina amfanin baka da kokobo kana shan wahala a duniya kuma ka ji lahira ka sha wahala وعن ابي العباس سهل بن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا؟ فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقولي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه وانا حديثي أنكر karɓo shi أبو العباس حين سهل ابن سعد السائدي رضي الله عنه قال يتي مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya wuce wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fakala li rajulin indahu jalis a lokacin wani mutum kuma na zaune wurin annabi din sai annabi yace ce da shi ma ra'ayuka fi hadha me ka game da wannan bawan Allah da ya wuce me kake tsammanin sa mutumin kirki ko na gari fakala sai ya ce rajulun min ashrafin nas ai wannan mutum ne cikin manyan mutane cikin manyan gari cikin mawadatan gari ko masu kudi a gari haza wallahi hariyun in khataba an yunka wallahi wannan ya dace in ya nemi aure a bashi a aura masa wa in shafa an yi shafa ya dace in ya nemi alfarma a yi masa alfarma din فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi shiru bai ce komai ba thumma marra rajulun akhar sannan sai wani mutum ya zo ya wuce fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da wannan abokin zaman nasa ma ra'ayuka fi hadha to me zaka ce kuma game da wannan wancan na ji ra'ayinka game da shi sai kuma wannan me an ra'ayinka game da shi fa qala ya rasulullah hadha rajulun min fuqara al-muslimin ki manzo Allah wannan kawai yana cikin talakawan gari yana cikin talakawan musulmi hadha hariyun in khataba Allah yunkah wannan ya cancanci in ya nemi aure kar a baki dan baya da abin da zai rike wa in shafa Allah ya shafa ya cancanci in ya nemi alfarma kar a yi masa alfarma din wa in qala Allah yusma li qawli ya cancanci in har ma yayi magana to ba za a saurari zancen sa ba ma'ana yana nufin haka ɗabi'ar mutane suke irin waɗannan in sun nemi aure ba a basu in sun nemi alfarma ba za a yi musu ba in ma sun yi zance ba mai sauraron su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutun Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa yace haza khairun min mil'il ard misli haza wannan dinnan da ka faɗa da wannan matsayi dan dan talaucin sa khairun shine mafi alheri min mil'il ard misli haza fiye da cikin kasa kwatankwacin wancan na wannan guda ɗayan shi Allah yake zo zama adda a cika maka duniya da irin wancan na farko ina fata an fahimta kaga falalan fuqara al musulmi kaga a nan gurin ku lura da yace da manzo Allah ce ma ra'ayuka fi haza sai yace rajulun min ashrafin nas na farko kenan yana cikin manyan mutane annas anan sun shafi musulmi da wanda ba musulmi ba sawa'un ko yana cikin musulmi ko ba cikin musulmi yana cikin ashrafin nas amma a wurin nabi da ce ma ra'ayuka fi hadha sai ce rajulun min fuqara al muslimina bai ce min fuqara in nasi ba <laughs> kafiri wanda yake talaka yana da wata falala ina kafiri zai ga wata falala talaucin sau ta wahalar ce ta duniya kenan kuma kafin wahalar lahira ta amma za ka ce min fuqara al muslimina dan falalar saboda musulunci ne ba dan talaucin ba an gane ko musulunci shine kan gaba kafin komai qawluhu hariyun da yace kalmar hariyun din nan huwa bi fathil ha da yawa ha'un fatha wa kasrir ra wa tasdidil ya ra'un ay mata kasra ya'un kuma ay mata shadda hariyun ay haqiqun wato kalmar haqiqun kenan ya cancanci ya dace da haqiqun ala Allah aqulu ala Allah illa Allah illa al duk da ma'anarsa ya dace gare ni ya yi daidai da ni wa qawluhu shafa'a bi fathi fa da yawa fa'un din nan fataha shine shafa'a ke ma'ana in ya nemi alfarma an yi shafa to a bashi wannan alfarma din وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتدت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء walikilaykuma alayya milquha rawahu muslim wannan hadisi an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare ta gare kale ce ihtajjat al-jannatu wan-nar da wuta da aljanna sun yi musu da juna ko kuma sun yi ce in ce da juna akan ce ihtajjat min al-muhajaja ne an gane ko adilat kullu wahidatin minhuma bi hujjatiha ala al-ukhra ko ce ta kafa dalili ko ta kawo hujja kan irkuwarta shine ihtajjatul jannatu wan nar suna zance ko ce ta tana tana so ta bayyana falalarta da kuma dalilin da yasa ta zama mai falala farko wuta ce ta fara wuta take cewa mai faqalatil naru wuta ta ce fiyal jabbaruna wal mutakabbirun ni kam fiyal jabbaruna a cikina azzalimai suke wal mutakabbirun da masu girman kai aljabbar huwa alladhi yaqharu an-nas mutumin da yake rinjayar mutane ta hanyar zaluncin sa ya kwacewa mutane dukiya ya cinye dukiyar maraya ya cinye dukiyar talaka wannan jabberi ke ya kwace fulotin talaka ya kwace gidan talaka wannan jabberi ke aljabbarun wal mutakabbirun da masu girman kai wuta ta ce waɗannan su mutanen da ke cikin wa qalat aljanna aljanna kuma tace fi du'afa'un nasi wa masakinuhum ni kuwa raunanan mutane da talakawansu sune a cikina wannan wurin kowace tana so nuna falalar ta kan ita wuta tana ganin falalar da take ta ta kan aljanna masu girman kai da suka taka wuyan kowa ita ce za ta turfa su ranar tashin kiyama aikin kirki ce da ta turfa su kuma ba aikin kirki bane wannan aikin kirki ce ma'ana tana da falala kenan ya ku masu girman kai nene ne zan nuna muku karshen kuranin tashin kiyama da ni za a azabce ku a wahalce ku ita kuma aljanna ta take ta ni kuma da ni za a karrama talakawa da miskinai ga kowace tana kokarin ta kafa hujja akan yar uwarta cewa aikin tana da muhimmanci kwarai da ina fata kun fahimta wa qada Allahu bainahuma sai ubangiji ta Allah zartar da hukunci tsakanin su bai ce ke wannan ke wannan ba yace innakil janna rahmati arhamu biki man asha ke kan aljanna rahmata ce da ke nake rahama ga wanda daga dama wa in innakin naru azabi wa u'azzibu biki man asha ke kan wuta azaba ta ce da ke nake azaba ga wanda naga dama wa likilai kuma alayya mil'uha kowace ɗaya daga cikin ku sai na cika ta sai na cika wuta din sai kuma na cika aljanna din wannan hadisi rawahu muslim imam muslim a shi kenan ma iya musayin dalili da kai ba lallai da sai mun kayar da juna ba ta iya kuma in rinjaye ka ta iya ka rinjaye ni gashi da wuta da aljanna an yi musayar mai dalilai da hujjoji amma wata saka da wata qada Allahu bainahuma sai Allah ya zartar da hukunci da ya zartar da hukunci ya ce ga wata ta wata sai ya faɗi kowace ga matsayinta ke aljanna gidan rahama ce ne ke ai zan yi rahama ga wanda na ga dama ke wuta gidan azaba ce da ke zan azabci wanda daga dama ma'ana kowace akwai muhimma ɗinta da aka halicce ta domin ta akwai aiki da aka halicce ta domin shi ina fatan kun fahimta to wannan tattaunawa tsakanin wuta da aljanna kila wani ya ce yaya za a tattauna tsakanin wuta da aljanna wannan hadisi da ire-irensa yana daga cikin abin da kawai sai dai ka sallama abin da zai fa'idantar da kai shine al'imanu bil ghaib imani da gaibu ba tare ba lalle ne sai ka san hakikanin yaya suka yi magana da juna ba dan kai a yadda ka sani a duniyar ka ba a magana sai da harshe ina fata an fahimta ba a magana sai da harshe sai da haƙora sai da menene sai da jumloli sai da wane ne ita kuma wuta ba ta da kai ba ta da haƙori ba ta da harshe ballantana a ce haka ita ma aljanna ba ta da wannan tsammanin ka jama'a suna cikin jama'at da sandararren al'amura kamar ruwa kamar dutse kamar menene to amma kowane irin halitta ubangiji ta'ala ya kimsa masa tafarkin yadda zai magana kuna ina da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kura ce ta kawo farmaki zuwa garken tumaki dan kiwo ya bi ta a guje kore ta sai kurar ta wayoyo ta ce to wa zai kare ta ranar da babu dan kiwo kuma da manzon Allah ya faɗi wannan magana sai waɗansu garke baki kura take magana manzo Allah ya ce amantu ana wa abubakar wa umar yace na yadda da wannan da ni da abubakar da umar a lokacin da abubakar da umar din ba sa wurin amma manzo Allah yana tabbata in ya zai faɗi labarin ga abubakar zai ce ya yadda in ya faɗa umar ma umar ma zai ce ya yadda ina faɗa irin waɗannan sai dai wato kamar nan maganar wuta da aljanna sai dai al'imani bil ghaib kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a kai yadda za su yi amma yaya za su yi wannan ka bar mu Allah mahalicin kowa mahalicin komai tunda manzon Allah ya faɗa baya faɗa sai abin da aka sanar da shi ta hanyar tagar wa'ayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha sai ka sallama tunda baban kasan ya faɗa ba da yadda zaka kare ta ko waɗansu sai ai majazi ne wannan a'a al'asr fil kalam shine al haqiqa wala yusaru ila al majaz illa li dalilin yujibu zalik asalin zance ana daukan sa ala haqiqati ba a cewa majazi ne yadda in balaga suke faɗa kun fahimta da kyau wannan kuma yana ƙara bayani kan ayar la'amla anna jahannama min al-jannati wan nar ajma'in wanda e-, da yawa za ka ji masu wa'azi ko masu fadakarwa suna cewa Allah ya alƙawarin zai cika wuta bai alƙawarin zai cika aljanna to shine illar rashin komawa cikin hadisan manzon Allah don fassara ayoyi da su kaga duk wanda ya dogara da faɗin Allah la'amla anna jahannama min al-jannati wan nar ajma'in zai ga ayan nan na nuna lalle sai na cika jahannama da mutane da aljanna haka Allah ce sai na cika jahannama amma bi maganan aljanna a cikin Qur'ani cewa zai cika ta ko ba zai cika ta bai ce komai ba ayar nan kawai ta bada da labarin wuta ne kadai wannan hadisin sai zo bada da labari gaba ɗaya su duka kaga ba sai ka hada ba duka duka wahayi ne daga wajen Allah ta'ala Allahumma amma kawai an faɗi kowace hanyar suka ta a cikin wata hadisan daban wanda Imam bukhari da sauran malamai sukan kawo shi ne karkashin faɗin Allah ta'ala mana naqulu li jahannama halim tala'at wa taqulu hal mazid kan cikin suratu ne cikin suratu ba wato a nan gurin suke kawo hadisin cewa ita aljanna idan an shigar da dukkan waɗanda suka kamata a shigar cikin aljanna har yanzu zai rage a ko gidaje da fulotai da ba kowa yamci kuma ga gara nan ana jiran wa zai zo to sai ubangiji ta Allah ya halitta waɗansu sababbin halittar sai a cika da su an fahimta ku wannan ita yadda za a cika aljanna kenan ita kuma wuta ubangiji subhanahu wata'ala zai za a yi ta jefa kafirai a ciki tana cewa halim ana cewa halim tala'at tana cewa halmin mazid halmin mazid har sai ubangiji ta Allah ya sanya kafarsa yadda hadisin bukhari ya nuna idan ya sanya sai ta ce katin katin katin katin ina fata an fahimta to wannan hadisi na cikin bukhari shi ma sai dai ka yarda da al-imanu bil ghaib yaya mai ubangiji ke nufi da kadam dinsa ka san dai kadam a larabci kafa ke amma yaya yake yaya tsarin abin yake yaya siffar abin yake duk ba a ce ka tambaye kanka wannan ba sai dai ka sallama wa ubangiji kawai duk yana cikin al-imanu bil ghaib in ba haka wani ba ai ka da cikin aljanna an ce biha ah, anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labani la taghayyara ta'amu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin ga madara ga ruwa ga zuma to zuman nan da za a samu cikin gidan aljanna irin wanda ake samu ne a kan shawarin ko a kwanar hukuma ko a ina wace iri sunan ne kawai wannan sai dai ka sallama wajen mai al'imanu bil ghaib amma babu irin ka a duniya kun mai sunan da kyau duk irin wannan sai dai mutum ya sallama wajen al'imanu bil ghaib Allah ya riga ya faɗa do manzon Allah ya faɗa sai mutum ya sallama وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انه لياتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه متفق عليه wannan hadisi daga Abu Hurairah yake Allah ta kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti ar azim as-samin yace lallai wallahi za ka ga mutum mai girma as-samin mai jiki mai teba ya zo yawmal qiyama ranar tashin kiyama amma la yazunu inda Allah na ba'uda in an dora shi akan sikeli za a auna bai kai nauyin fuffuken tsaro ba saboda baya da matsayin kowa a gidan duniya saboda ne bai yi wa Allah da'a ba bai yi wa Allah biyayya ba ya samu wadata ya ci abin da yake so ya ci abin da yake so ya gina gidan da yake so ya hau mota ya auri wanda ya ga dama wani lokacin banda aure ma ya fasikanci ya ɗauki wanda ya ga dama ya ajiye a Abuja ya je Lagos a tafi London weekend a yi dukkan shakiyanci to kuma shikenan sai mutuwa ta zo da ɗauki Sai lahira kuma a je yau mutu bulan sara'iru. Yau ma guni yuguni maulan an maulan sai an wada hum da. Ina fata an fahimta. To don saboda ka ga babu wani abin da mutum zai a wannan lokaci ba abin da zai amfane shi in ba imanin sa to sai kasance ka je ba tare da imani ba sai kasance ka je ba tare da aiki na gari ba me mutum zai faɗa Allah ranar tashi kiyama za a dauke shi duk da girman shi za a daura akan sikeli ne yake zai more tunda ya zo da ke ba. Ta tsora shi bai kai nauyin fukin sauro ba ashe kenan al'amurra a lahira canjawa suke ba yadda aka san su bane a duniya a duniya kan alamar nauyi shine sai a ga mutum da bai da kiba alamar rashin nauyi sai a ga mutum siriri kamar iska ɗauke shi to amma a lahira ba haka abu yake ba kibar jiki ke sa a yi nauyi ba imani da aiki na gari ne ke nauyaya ka kalmar shahada ce za ta nauyaya ka kamar yadda rashin ta ne kuma zai mayar da kai kamar abu auduga ai hadisi ya tabbata cikin sahih muslim in ban manta ba sahabbai so ga abdullahi dan mas'ud waɗansu cikin sahabbai suka hango shi ya hau kan bikiya yana ciro abincin dabbobi to abdullahi dan mas'ud mutum ne gajere ko baya da kiba ga dazarta ga sirantaka sai sai da korinsa kamar iyakari sai suke masa dariya sai manzo Allah ya ce atahakuna min dikkati saqai sirantan ƙaurinsa suke wa dariya yace innahuma la asqalu fil mizan min jabal uhud yace wannan ƙaurin guda biyu su kadai banda sauran gangan jikin sun fi nauyin dutsen uhudu idan an tsora a cikin mizani ranar tashin kiyama ƙaurin kawai guda biyu banda sauran gangan jikin idan an je kiyama kaga hukuncin kiyama daban da nan duniya kiyama a can gurin babu wani kwanu yadda Allah tsara al'amuran haka ina fata mu fahimta to wannan ashe hadisi na nuna falalar waɗanda suke masu rauni cikin musulmi din su rike musuluncin a ɗazu mun kwatanta a cikin hadisin da yace ashrafin nas ko muka zo wajen fuqara al muslimin to amma sai muka zo wani hadisin da wuta take cewa fi yazu afa'un nas wa ku. kila wani ya kafa mana hujja ce to nan kuma a fa'un nas kina har sauran kafirai ma sun shiga sai mu ce karinar ɗazu ta nuna mana annas anan amun uri da kusus. khusus gamamman lafazi ne amma ana nufin ba dukkan mutane ba sai wa musulmai cikin mutane domin su za akan kawo lafazi am amma yuradu bihil kusus, Allah zai na an-nas nasu, innan nasa kada jama'u lakum fakhshawhum da annasu ɗin na farko da annasu na biyun duk bai shafi dukkan mutane ba annasu na farko mutum ɗaya ne wanda ya zo labarin ya kawo wa musulmi labarin ɗaya ga abu sufiyancin ya shirya zai sake zuwa ya kawo muku hari inna nasa karjan wala kuma abu sufiyan da sauran kafirai ba dukkan mutanen duniya bane ake nufi fakhshawhum fazadahum imanan wa na hasbunallahu wa ni'mal Mu muttafaqun alaihi wannan hadisi da muka karanta yanzu na cewa innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimu saminu yawm al la yazunu inda Allah janaha ba'uda wannan hadisin na nuna cewa wato ainihin ashe talakawa suna da falalarsu kuma hadisi ne mutabakon alaihi bukhari da muslim suka ruwaito bugu da kari kuma hadisin na nuna za a yi awo ranar tashin to a nan gurin ma idan wani tambaye ka yaya mizani yake ranar tashin suka ce dole ne in yadda akwai mizani sikeli amma wannan sikelin shi na katako ne na karfe ne na azurfa ne na lu'ulu'u ne ban sani ba ubangiji Allah ya ce akwai wal waznu yawma izinil haqqu wa man saqad mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ubangiji ya nuna al waznu yawma izinin haqq awo kan arannan gaske ne eh akwai shi an gane ko to tunda ko Allah ce akwai au akwai abin da za a yi au din shi ne suke da haka dole mutum ya da ko shi amma ya yake da me aka yi duk wannan na cikin al-imanu bil ghaib shine falalar al-imanu bil ghaib mu musulmi inda muka ta bamban kenan da sauran waɗanda ba musulmi ba su waɗanda ba musulmi ba galibi ba sa da da gaibu sai abin da ido ke gani sai material abubuwa wanda ido ke gani ko hannu ya taba ko a shaƙen su ko abin nan amma mu akwai al-imanu bil ghaib zalika kitabu la rayba fihi wa dalil muttaqin allazina yu'minuna farko kenan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat al-ghaib kuma shine ma ghaba al hawa abinda baka iya ganin sa da ido ɗaya kenan baka taba shi da hannu ji biyu kenan baka jin sautin sa da kunnanka uku kenan sannan baka jin ah, baka jin shakensa da hancinka ta hanyar ƙanshi ko wari hudu kenan biyar kuma wato ainihin baka ɗanɗane shi da harshenka ba ka ci cewa mai zaki ne ko mai ɗaci wannan su ne alhawasul Hams, wanda su ne kafofin isar da sako zuwa ga jikin dan adam ko ka taɓa abu ka ji motsinsa da hannu ɗaya ke ko kuma wato ka ganshi da ido ko kuma ka ji sautinsa da kunnenka ko kuma ka shaƙe shi da hancin ka ganshi ko wari ko ka ɗanɗane shi da mai harshenka ko ka ji da kunne ko ka ɗanɗana da harshe wannan shi ko ka sansare shi da hannu to duk abin da ba a iya rikar shi da wannan shi ne ake kira gai to irin wannan sai dai ka ba da gaskiya dangane da abin da yi ya faɗa kuma inda kafirai sun yadda ai babu yadda za a yi rayuwa a ce komai ba za ka yi da ba sai in ka taba shi da hannu in inda haka ne da ba wanda za a bai wa tarihin kakansa na fere ya yi da sai kare ta ce san ba a yi ba karya ne tunda bai kai shi ba ina fata an fahimta da duk da ingilishin da ya tashi yau aka ce masa an yi wani mutum mai suna mango park sai ce ƙarya ne ba wani mango park bai taba shi da hannu bai ji kaza kaza din sa bai shi waɗanda ya da su irin su meja irin su ga sunan gurin waɗanda suke da rai sauro da ingila suke da rai su da thatcher da su waye da suke da shi ne kawai da su da stone Blair da su waye inda ba su shi mai dira kowa ba duk wanda ya wuce ƙarya ne in ko ya yadda akwai mangofak sai ba mu dama mai yadda cewa an turo annabi shi abin zuwa ga madina ko ba haka ba sai ba mu dama mai yadda cewa an turo annabi musa da dan wansa haruna zuwa ga wanda an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza wa alaikum salam hmm. kamar ya talatin sai eh, haka wani anna imra'atan sauda'a kanat taqummul masjida au shabban fa faqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه وعنه lafazi ko lamiri da ke cikin hu yana koma zuwa gawa abu huraira an karɓo daga abu huraira kuma annam atan sauda wata mace bakar fata kanat taqummul masjida ta kasance tana share masallaci aw shabban ko kuma wani saurayi fa faqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato mai riwaya ya manta ko dai wata mace bakar fata ko kuma wani saurayi cikin biyu ɗaya ne abin ya faru gare shi fa faqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya neme ta ya rasa shine faqadaha yana tambayar ina wanda kuma sharar masallacin nan fa sa'ala anha sai ya tambaya game da ita Au, anhu ko kuma 'yan saurayin ne sai ya tambaya game da shi fa qalu sai suka ce mata ai ya mutu in ko mata ce ai ta mutu qala sai manzon Allah ce afala kuntum azantumuni shin bai hana ku kuje kun sanar da ni ba ku je ku shelanta min mana ku ce mun wanta ta mutu kowa na ya mutu fa ka annahum sagharu amra abu hurairah ce sahabbai kamar sun suna sun karanta al'amarin wannan matar suna ganin matsayinta bai kai har aje a taso manzon Allah a faɗa ma dan ta mutu ne cikin dare ko wani bangare na dare suna ganin kila manzon Allah na hutu ko kuma ta mutu ne lokacin da manzon Allah na hutu a gidansa sai shi ganin tunda dai baya wace shi kenan mahara ta ta bugaita ba sai an je an taso manzon Allah ba wani babban mutum ne mai mutsayi ba garu amraha kamar sun karanta al'amarin ta suna ganin ita ba ra'au ha sabira ta ta'ali an gane ko au amrahu ko kuma in saurayin ne kamar sun karanta al'amarin su suna ganin ba kowa bane fa kada sai manzo Allah ce dulluni ala qabrihi mu je ku nuna mun gabarin fa dalluhu sai suka kai manzo Allah suka nuna masa kabarin fa salla alaiha sai yayi mata sallah ثم قال sannan sai ce inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala aliha waɗannan kaburbura da ke nan an cika su da duhu ga waɗanda ke cikin su wa inna Allah ta'ala yunawwiru halahum bi salati alayhi gashi yau Allah na haskaka musu saboda sallar da nayi musu ina fata yanzu a nan gurin kaga wannan baiwar Allah in mace ce kenan babu datti baya na gizo gizo za ka goge gilasan masallaci da tagogi da wunduna kila maka gyara ban daki ka ba da kuɗin aizal da wuta kai kuma albashin ka zan baka dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar duk wata misali ya ce ya yarda to daidai kake da kai ne kake sharar masallaci ina fata mu fahimta wannan falalar irin wanda ta tabbata ga wannan mata wanda manzo Allah har ya ce a nuna masa kabarin ya je mata saboda wannan aiki da suke kai ma ana sa ran in kai haka zaka samu wannan falala da manzo Allah ya nuna cikin hadisi ko kuma kai kai ne ka dauki ranar lokacin ka kana da aikin ka da kake kana da kasuwancin ka da kake ko aikin kamfani ko aikin gwamnati da kake amma sai ka ware awa biyu kullum da an yi sallar asubahi zaka dan tsaya jin mutane su fita daga masallaci kamar za a rufe sai ka zo ka share tsatsan ka kyara, ka mai da shimfiɗu yadda suke ka fitar da kakar ka karkaɗe sannan ka rufe masallaci ka tafi wannan duk kila ba zai ɗauke ka minti talatin ko minti arba'in in ya yi yawa awa ɗaya shike dan ka gama ka tafi ya danganci girman masallacin gobe ma kai haka jibi kai haka kai ma za ka shiga cikin wannan kaga kenan akwai hanyoyi da dama da mutane za su sama wa kansu falala a wurin ubangiji da ala in suna aiki da su in mawadaci ne zai iya biya in kuma ba mawadaci ba ne ba talaka ne kuma zai da kansa shi ma kuma duk fa biha wani in mutum zai zai iya eh to shine da kun yi shiru zan kai gare shi a yi. wannan ɗaya daga cikin abubuwan da hadisan ke nuna kenan ko wato fallar mutum ya zanto mai hidima ga masallaci na biyu hadisin na nuna halaccin mace ta zanto mai sharan masallaci ko mace ce ta iya yi in mijinta ya bata izini ta ce ita kan kullun za ta fito kamar karfe takwas ko karfe tara masallacin da ke makotaka da gidansu za ta fito ta yi lullubi ta je ta shiga ta share lokacin ba kowa a ciki ba a tsammanin wani namiji zai zo wajen tunda ba lokacin sallah ba ne. ta shara ta gyara ta ta komai da komai kuma ta yi tafiyarta wannan in mace ma ta yi wannan tana da falala a wurin Allah na hudu hadisin na nuna wato ashe ko da an binne mutum ya halatta kai masa sallah kuma wajen yi masa sallah ba sai ka ciro shi daga cikin kabarinsa ba ka iya zuwa inda aka binne shi kai masa sallah an gane ku na biyar kuma hadisin na nuna ko da an yi wa mutum sallah babu laifi don ka maimaita sallah gare shi an gane ku babu laifi don ka maimaita sallah gare shi tun ga shi wannan mutum da ya sahab wannan mata sahabai sun yi wata sallah amma tare da kama zalla ce an nuna masa kabarin yaje zai saki wannan halacci ne ja'izi ne manzo Allah yayi wannan dan ya nuna fallan aikin sannan kuma ya nuna ja'izanci da yin haka kar wani ya dauka yanzu nan da ya zo an ce wani ya mutu jiya ko shekarun jiya ce to bari ta makabarta in je yi masa sallah ba a ce ba sai kowa yayi wannan amma ja'izi ne da mutum zai yi bai haramci ba an gane ko sannan kuma wani abu na gaba shine manzon Allah ya hana cikin hadisin muslim yace kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari kuma kar ku yi sallah kan kabari to wace sallah yake nufi wanda ya hana a cikin wancan hadisi ana nufin salloli ko na farilla ko na lafila da ka saba na yau da gobe sallah sanar Riya mai ruku'i da sujada, amma wannan sallah ta mamace ko addu'a ce, an gane ko? da haka dan mutum ya yi ta gaba mace cikin makabarta bai ci karo da hadisan da ke nuna hana yin sallah cikin makabarta ba dan waɗancan daban wannan kuma da ala kulli halin da waɗansu abubuwa da za a iya fahimta cikin hadisin wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rubuta qawluhu taqummu da manzon Allah ce taqummul masjida ko abu hurairah kai ce taqummul masjida huwa bi fathi ta da yawa ta fataha wa dhammil qaf da yawa kafin kuma dhamma ai taknusu tana share masallaci wal qumama idan ka an ce qumama al kunasa shara ke wa azantumuni da aka ce azantumuni bi maddil hamzati wato da yawa alhanza madda ai a'lamtumuni ina ma kun sanar min? ina ma kun kasance kun salanta kun sanar da ni haka manzo Allah yake nufi da yace afala kuntum azantumuni wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rubba ash'asa aghbara madfu'in bil abwab lau aqsama ala la abarra wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'asa aghbara rubba ash'asa lafazin rubba ana amfani da shi litakfir kuma yakan zo litaqlil an gane ku ana amfani da shi don nuna yawan abu ko kuma ya amfani da shi don nuna abu ya zama kaɗan don nuna ƙarancin abu kenan to ya danganci jerin zance shi ne zai fayyace maka ma'anar da ake nufi a nan ce rubba asa, wato rubba anan litakfir ne ya so da dama zaka ga asa, mutumin da yake kan shi ba a taje ba gashinsa a hargitse shine asa. akhbar jikinsa da ƙura ko datti domin daga al-gubar ne allazi asabathu al-gubar madfu'in bil abwab irin wanda ake ture shi in ya zo kofa ce da Allah wuce mana ba ce kai bai kawo ka nan yusuf dama mutumin da yake kansa a hargitse bai samu sukunin taje kansa ko gemunsa ko gyara jikinsa ba ga jikinsa da datti gashi kuma in yazo zo kofa ma za a ganshi za a kore shi shine madfu'in bil abwab akan ture shi in ya zo kofar gida ce da Allah malam wuce me kake a nan amma ya so da dama irin waɗannan mutane ko irin mutumin da yake da irin wannan siffa lau aqsama ala Allah da zai rantse da Allah la abarrahu da sai kaga Allah ya barrantar da rantsuwarsa wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wa an Usama radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala قمت على باب الجنه فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه وانا حديثي أنكر بودك أسامة الله Allah shi kare da a gare shi kala na kasance a kofar aljanna faiza za ammatu man dakhala al masakin sai gashi da yawa daga cikin wanda suka shiga aljanna din nan wato ainihin talakawa ne wa ashabul jaddi mahbusuna aljad anan wadata algina gina ko kuma matsayi shine aljad jadd walja. ko algina, ko al walja, yace wa ashabul jaddi amma ma'abuta wadata da walwala mahbusuna an dakatar da su su ba su samu shiga ba tukuna ana ta neman su yi bayani kowace naira da suka samu ya suka suka samu kuma ya suka yi so kashe da kwace da algushu da sata a cikin kudin gwamnati ɗiba a kudin karamar hukuma ko kudi na state sai sai mutum ya yi bayani duk kudin da suka shigo aljihunka ya kai ka samu kuma ya kai ka kashe ne mahabusu na an dakatar da su ana musu tambaya lokacin tuni talakawa sun dade a gidan aljanna yana <laughs> cewa masha Allah gaira anna ashaban nar to amma su yan wuta qad umira bihim ila nar an riga an umarni da su a ce a tafi da su wuta wa kuntu ala babin nari manzo Allah ce sai na tsaya a kofar shiga wuta din na gani fa idza ammatu man dakhalaha nisa sai ga shi mafi rinjayen wanda suka shiga cikin ta mata ne muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wal jaddu bi fathil jim al abinda ake nufi da al idan kawa jimin din fataha wato shine al wato ainihin rabo wal da wadata wa qawluhu mahbusuna cewa mahbusuna ai lam yu'zan lahum ba'du fi dukhul janna har yi zuwa lokacin ba riga an musu izinin shiga aljanna ba su sabon jaddi aljaddi da yana nufin wadata kuma yana nufin girma kuma yana nufin rabo kuma yana nufin kaka an gane ku lafazin aljadd amma aljid yana nufin kokari da himma da kwazo shine aljid da ce amma man da ana nufin mafiya rinjaye ko mafiya yawa mafiya yawan waɗanda suka shiga aljanna za ka samu talakawa ne tunda an ce su ne mafiya yawa ma'ana da kashi sittin ko saba'in baya hana kuma a samu waɗansu ɗaiɗaikun wadata. wanda suka bi Allah suka ji tsoron Allah a cikin dukiyoyinsu nema tukuna suka tabbatar dukiya ce ta halal suka tara wadda babu riba a ciki wadda babu algusu a ciki ba sata bane ba kwace bane kashewa kuma suka fitar da haƙƙin Allah a ciki haƙƙin Allah da ya shafi wato ainihin zakka haƙƙin Allah da ya shafi haƙƙin iyayensu haƙƙin ƴaƴansu haƙƙin matansu abin da kai da bakin ciki ga mutum ya tara dukiya ta haram kuma ya zo ya ya ki fitar da haƙƙi, kuma duk a ciki haramun din ce kuma babu zakka kuma a ciki kuma haramun din ce kuma ba iya ciyar da iyalinsa a ciki ba iya ciyar da kansa a ciki shi dai tarawa kawai shi dai ya tara shi ne aikinsa amma maganan kashewa kar a yi masa wannan magana eh wajen mai kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال an karɓo daga Abu Huraira Allah shi ƙara yadda a gare shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi qala manzo Allah ce lam yatakallam fil mahdi illa salasa ba wanda ya zance a cikin zanen goyo sai mutum uku ba wanda ya magana cikin jarirai ƙanana da suke cikin shimfiɗa a mazanin goyo ko a shimfiɗa ta jarirai illa salasatun sai guda uku kadai waɗansu sukan ce guda uku gaba ɗaya sune a duk duniya kenan waɗansu suka ce a cikin banu isra'ila yake nufi an gane ku na farko daga ciki Isa ibn Maryam annabi Isa din na Maryam ya yi zance yana yaro karami lokacin da ya taho fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana filma da mahaifiyarsa ta zo da shi kenan suna zargin ta cewa ya ukta haruna ma kana abuki murasau wa ma kana ummuki bagiya yake rawar harun mahaifinki ba mutuwan banza bane ba mahaifiyarki ta zama mazraciya ba ya kika zo da yaro da ba san ubansa ba fa sharat ilayhi sai ta ce ku tambaye shi qalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da yaro dan kankani yana cikin zanen goyensa yana cikin shimfiɗa ta jarirai qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya farkon magana da ya a duniya kenan shine Allah ce zalika isa ibn marya? qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun wa Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim amma fa ikhtalafa al min bayni daga ba suke sabani cewa ya yake ya yake bayan gashi ga yadda yake mena sabanin cewa hal huwa ibnullahi aw huwa salisun salasa au huwa Allahu me da sabanin a ciki an gane ku bayan ga bayani Allah ya riga gabatar na biyu wa sahibu jurayj da kuma ma'abucin jurayj wato wani jariri kissar wani jariri da ya zo a lokacin wani bawan Allah mai suna jurayj wa kana juraijun rajulan abidan idan kana son ka san juraij wane ne shi wani mutum ne da ya kasance mai yawan ibada fattakhadha sawma'atan fa kana fiha sai ya gina wata bukka ita ce sauma'a ko wani ɗan karamin soro wanda masu ibada suke killace kansu da shi da su fita bayan gari su gida shi su zauna a ciki suna kalwa suna bautar ubangiji su kaɗai fattakaza sawma'atan sai ya rike sauma'a wato wani soro ko wata bukka tashi fa kana fiha ya kasance a ciki a sai yake ibada baya shigowa cikin gari sai in bukatu na dole sun kama shi to amma wannan fa addini na da a cikin addinin yahudanci a wannan ada ko a ce a cikin sabon da aka yi ko annabi Musa ko annabi Isa ko wannan amma a cikin addinin annabi Muhammad babu wannan ba ni magana ka to bayan gari ka je ka gina wata bukka ka zauna ba ka zuwa jami'i ka zuwa juma'a ce kai ma kai wannan zamanin a ƙasa ba in ka ga mutum ya yi haka yanzu a duniyar nan ba wai ana zaman lafiya ba sai in fitintunin duniya sun yawa ana fitinar mutane kan addinin su sai ka yi hijira ka kaura ce bayan gari halitta maka wahalar ci a cikin gari ta fuskanci ci ko sha ko tufafi ko menene duniya ta gurɓace ta yadda ba a sa ran ba a tsammanin gyara wanda manzo Allah ce suka kaurace cewa mata. ina fata mu fahimta amma an kawo kana cikin gari kuma ka shiga bukka ko ka shiga wani daki a ƙasa baka cin abinci ce da fattakhadha sawma'atan fa kana fiha fatathu ummuhu yana cikin wannan bukka shi sai mahaifiyarsa ta zo wa huwa yusalli yana cikin sallah fa qalat tace ya juraiju munada mufrad kenan da haka aka ce juraidu ya zanto mabanin ala dhammi kenan fa qala sai ce ya rabbi ummi wa salati ce ya ubangiji mahaifiyata ga kuma sallata in an sa kiran mahaifiyata domin bin mahaifiya da'a ne ibada ne in ci gaba da sallata domin munajati nake da ubangiji na wannan ma ibada ce wanne zan bi ma'ana ta'aradat al ne. maslaha guda biyu sun ci karo da juna ya rasa wani ya zai yi tarjihi wacce zai rinjayar kan yar uwarta ya rabbi ummi wa salat ya ubangiji ga sallata kuma ga mahaifiyata fa aqbala ala salatihi karshe sai rinjayar da ya ci gaba da sallarsa fansarafat mahaifiyarsa sai ta tafi falamma kana min al-ghadi yayin da gari ya waye rana ta wato wani yinin ya sake zuwa A huwa yusalli sai ta sake zuwa wajen Jureju alhali yana sallah fa qalat tace da shi ya Jureju ya kai Jurej ita bata san yana sallah ba fa qala sai ce ai rabbi ummi wa salati ya ubangiji mahaifiyata ga kuma sallata fa aqbala ala salatihi ya ci gaba ya fuskanci sallarsa fan sarafat mahaifiyarsa ta juya ta tafi falamma kana min lagadi, washe gari kuma atathu wa huwa yusalli sai ta zo masa yana cikin sallah fa sai ta ce ya juraiju ya juraiju fito mana fa ai ay rabbi ummi wa salati yace ya ubangiji sallata da mahaifiyata fa aqbala ala salatihi sai ya ci gaba da sallarsa shine ibnu hajar ke cewa faɗinsa cewa rabbi ummi wa salati zai dauki ɗaya daga cikin ma'ana biyu in ma dai ya faɗa haka a zahiri ya ce to ya ubangiji gashi ina sallah ina bauta maka ga ya mahaifiyata ta kira ni in ma kuma ya faɗa haka ne a zuci hadisin din na iya ɗaukan wannan ma'anar in ka ɗauka ya faɗa a zuci to ai zancen zuci babu laifi a cikin sallah in ka ɗauka ya faɗa a sarari fa a zai iya yawa a cikin shari'ar su ya halatta a zance ko mu a farkon musulunci ai ya halatta ana sallah ana zance har yanzu a lokacin da Allah ya saukar da aya cikin suratul baqara hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin sannan ne sai aka hana surutu cikin sallah amma ba haka ba dan ana surutu cikin sallah halal ne fa sai ta ce ita mahaifiyar Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat ce ya ubangiji kar ka karɓi ransa hatta yanzura ila har sai ya ido huɗu da karuwai ka jarrabe shi da mata ka jarrabe shi da karuwa ka ji mummunar addu'a da ta yi masa al jam'i ne na mumisa idan an ce mumisa wato mazinaciya ke fatazakara banu isra'ila juraijan wa ibadatahu banu isra'ila ko sun kasance suna tattaunawa game da juraij da yawan ibadarsa ma'ana ya shahara cewa mutumin kirki ne duk inda ka je gari yana tarihi na gari wa kana timra'atun baghi a wannan lokacin akwai wata mace mazinaciya ita ce baghiyu yutamassalu bi husniha ana buga misali da kyawun ta wannan matar a zamanin ta fa qala sai ce in shi'tum la aftinannahu lakum tace in dai har kuna so ku bani dama ni zan zan jarrabe shi shi jureji din nan da ake cewa wani mai yawan ibada ya fita bayan gari ya wata buka ku kyale da shi ku gani fa da lahu ta je ta ci ado ta bujiro da kanta gare shi tana ta hila da duk hanya yadda zai sha'awarta falam ya ilaiha shi kan kowai wa ya bai ya kalle ta ba fa ta ra'iyan ya'wi ila sawma'atihi sai ta je wurin wani makiyayi kana ya'wi ila sawma'atihi ya kasance yana bi ta jikin bukkar jurayju ko yana zuwa wurin jurayju don waɗansu bukatu da ta je wurin wannan makiyayi fa amkanathu min nafsiha sai ta bashi kanta ya aikata fasikanci da ita fa waqa alaiha sai ko ya auka mata fa hamalat sai ta yi ciki falamma waladat yayin da ta haihu qalat huwa min jurayj sai ai wannan dan na jurayj ne fa atawhu sai mutanen gari banu isra'ilawa suka zo wurin jurayj fastanzaluhu suka ce sauko munafikin Allah wato ya nuna sauma'a ba ma a ƙasa take ba bukka ce da ake kan wani ɗan dutse ko kan wani tudu inda zai wa mutane bi ta wajen ko hanya ma ba ta bi ta mutane in ka ga mutum ya hau wurin to bukkar kawai zai ji, amma dan hanya ba sai ya fita jikinta fastanzaluhu suka nemi ya sauko wa hadamu sauma'atahu suka rusa wannan bukka tashi ko ginin nashi wa ja'alu yadribunahu suka shiga suna ta dukansa fakala ce da su ma sha'anukum wa mene muku ne wato kaga gauga iyu na cikin mutane ba su faɗa masa ma mai laifin sa kawai sun ci gaba da casa shi babu gaira babu dalili shi bai san mai laifin sa ba Kalu suka ce zanaita bi hadhihi al ka kai zina da wannan kaga kawai daga labari sai ka ce mutum yayi zina fa waladat minka hatta haifi ɗana ka ne qala aina sabiyu sai ce ina yaron a kawo shi in gani faja'u bihi sai suka zo da shi faqala sai ce da'uni hatta usalli ku kyale ni in yi sallah tukuna fa salla ya tashi yi sallah falamman sarafa yayin da ya kammala sallah atasabiyya sai ya zo wajen yaron fata'ana fi batnihi sai dan shuri cikin yaron da hannunsa ya dan zungure shi cikin sa wa kale ce da shi ya gulamu ya kai yaro jariri man abuka wane ne babanka kala fulanun ra'i yace wani makiyayi yaro jariri kenan ce da makiyayi ba aqbalu ala jurejin sai ko mutanen gari suka zo suka fuskanci jureji yuqabbilunahu suna sumbatarsa wa yatamassahuna bihi suna shafar jikinsa don neman tabaruki da albarka banu isra'ilawa ke wa qalu suka ce nabni laka sauma ataka min zahabin za mu mayar maka da ginin rumfarka da zinariya qala la sai ce a a a'iduha min tinin kuma yadda ita da yumbu irin yadda take da da kasa kama kanat kamar yadda ta kasance fa fa'alu sai suka je su gina masa kayan sa to jariri na biyu kenan da yin magana sai na uku wa baina sabiyin yarda'u min ummihi kuma yayin da wani yaro yake shan mama jikin mahaifiyarsa yana shan mamanta famarra rajulun rakibun ala dabbatin fariha sai wani mutum ya wuce akan wata dabba kyakkyawar dabba ita ce fariha wa sharatin hasana cikin kamanni masu kyau wato cikin tufafi da kama da shiga ta gari faqalat ummuhu sai mahaifiyar yaron ta ce allahumma ja'al ibni haza. ya Allah mai yadda ɗana ya zama kamar wannan bawan Allah ta ga mutum da shiga mai kyau da abin hawa mai kyau fataraka sadiya yaro na cikin shan nono sai ya saki maman mahaifiyarsa wa aqbala ilaihi ya kalli wannan mutum fa nazara ilaihi ya fuskance shi ya kalle shi fa qala ce allahumma la tajalni mislahu ya Allah karka sani in zama irin wannan thumma aqbala ala sadihi sannan ya sake kawo maman mahaifiyarsa fa ja'ala yartadi'u ya ci gaba yana tsotsan kayansa Abu Hurairah yace fa ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar gashi ina ganin manzon Allah wa huwa yahkir tida'ahu bi asbu'ihi kamar gashi ina hango manzon Allah yana fito mana yadda yarin ke tsotsan mamar da dan yatsanta an gane ku bi usbu'ihi as-sababa da ɗan yatsansa manuniya fi fihi manzon Allah ya sa shi a baki haka sai yaron ya ci gaba kawai da shan mamansa manzon Allah na kwatanta wa mutane saboda jawo hankali wato wannan ya nuna kenan ya halatta malamin makaranta ya yi amfani da dabarun koyarwa na kusanto da nesa ko ala ya musu ha ya ci gaba yana tsotson wannan dan yatsan dan kwatanta mana yaro ya ci gaba da shan maman mahaifiyarsa kala manzo Allah ce wa man rubi jariyatin sai suka wuce kuma ga wata yarinya budurwa wa hum yadribunaha mutane na dukanta wa na suna cewa zanaiti sarakti kin yi zina kin yi sata wa hiya taqulu ita ko yarinya tana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil fa qalat ummuhu sai mahaifiyar yaron tace Allahumma la taj'al ibni mislaha ya Allah karka sanya ɗana zama irin wannan mata fataraka raba'a sai yaro ya daina shan mama wa nazara ilaiha ya kalli wannan mata da ake duka fa kala yace Allahumma ja'alni mislaha ya Allah ka sa ni in zama kamar ita fa hunalika taraja al haditha to anan fa sai uwa ta ci gaba da magana da jaririnta kai yaya in ce Allah mai da kai wancan ka kaza kuma in ce kar Allah wannan kaza fa al da sai suka zance fa tace halka. Allah wadaran ka, uh, da har kai wannan zancen ma'ana dan me zaka faɗi wannan zance ga wani mutum cikin shiga mai kyau na ce ka zama shi ka ce baka so ga wata ana dukanta ana tasa ta an ce ta yi zina ta yi sata ka ce Allah mai da ka ita an gane ku mara rajulan hasadul hay'a mutum ya wuce da kyakkyawar shiga fa qultu sai ce Allahumma ja'al ibni mithluhu ya Allah mai da dana kwatankwacin sa fa qulta Allahumma la taj'alni mithluhu kai kuma kace ya Allah kar a mai da ni irin sa wa marru bi hadhihi al'ama kuma gashi sun wuce da wannan budurwa ko baiwa wa hum yadribuna suna dukanta wa yaquluna zanaiti sarakti suna cewa kin yi zina kin yi sata fa qultu allahumma la taj'al ibni mislaha nace ya Allah karka mai da dana irin ta fa qulta allahumma ij allahumma ja'al li mislaha kuma sai kace ya Allah sani irin ta qala sai yaro yace inna zalika rajula kana jabbaran wancan mutum da ke ga wuce cikin shiga mai kyau da abin hawa da boyal da shadda da dukkan wani kaya na alfarma kila da selula karfa masu selula su ce da suke ranar ka dare banda ku <laughs> ma'ana dai kamar dai abin da ya dace da wancan zamani wannan na faɗa ne kamar dan kusanto da nesa amma ba da haka bai ba a cewa wai dan mutum ya rike salula yayi haramu ina nufin wanda ya samu ta hanyar haramu ta hanyar da bata dace ba ta ce kana jabbaran yaron ya ce ai wannan mutum ya kasance jabberi ne ma'ana azzalimi ne yana zaluntar mutane ko cikin dukiyoyinsu ko cikin jininsu ko cikin abin da ya shafi mutuncinsu jabberi kenan ko duka A azzalumin sarki ana kiransu jabberi haka azzalumin mai kuɗi wanda ana cikin wahalar kayan abinci yanzu ana sayar da masara naira kaza naira kaza naira dari naira waye sai je ƙara sai ƙara sai waye aji sai ai da saura ma da ba shiga watan bakwai ba makarar rani ko babu damuna da alama a ta bari watan bakwai tuku sannan ya fito da ita lokacin ta kai ɗari da hamsin ko ta kai ɗari da kaza ko ta fi ta kai yawa to wannan jabbere kenan ko wanda zai zo kwacewa marayu filotin su ya yi gida a kai jabbere kenan a je kotu ya sai alƙalan ya sai lauyoyin ya sai ma'aikatar shari'a ma in ya ga dama jabbere kenan Allah ya wato kaga wannan da mutane suka mayar shine abin burgewa shine zai jawo wa mutum fushin Allah ranar tashin kiyama fa qulta allahumma la taj'alni mislahu wa inna hadhi fa qultu allahumma la taj'alni dan haka sai nace ya Allah karka sani in zama irin sa wa inna hadhihi ita ko wannan da kika gani ya yaquluna laha suna faɗa mata cewa zanaiti walam tazni bata yi zina suna cewa kin yi sata walam tasrik alhali bata yi sata ba fa qultu allahumma sai na roki irin ta wankakke da baya da laifi dan ba ta da laifi muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wal mumisatu bi dhammil ula abinda ake kira al mumisat idan kai wa mimun dhamma wa iskan al wawi wawan kai masa sukuni wa kasr al mim thaniya mimun ta biyu kai mata kasra mumi wa bis sin al muhmala sinun kuma wadda ba mai digo ba wa hunna zawani suna ake kira az zawani mazanata, wal mumisa az zaniya lafazin guda ɗaya sai a ce momisa zaniya kenan wa qawluhu dabbatun fariha da aka ce dabba fariha bil fa da yawa da fa'un ai hazikatun nafisa dabba da take hazika mai hankali wadda ba ta tutsu da mutum nafisa ko mai tsada kenan wa shara idan an ce shara bi shinil mawjama ai takhfifir ra wa takhfifir ra da yawa ra'un ah, rashin shadda ba ta da shadda kenan wa hiya al jamal zahir shine ado na zahiri fil hay'ati wajen kamanni wal malbas da tufafi wa ma'ana taraja al hadisa da aka ce sun maimaita zance ko sun mai da zance da juna ai haddasat sabiyya wa haddasaha ta yi magana da jaririn jaririn ma ya mata magana wallahu a'lam wan Allah shine mafi sani wannan haka manzo Allah ya bayyana wannan jarirai guda uku su kadai suka yi zance a duniya annabi Isa alaihi salam da Jurayz da kuma wannan yaron karami to a cikin wannan hadisi me abin da ke dangantaka da babin wannan mata ko ga alama tana cikin masu rauni cikin mutane tunda an biyo ta na dukan ta da yar manya ce ko ta laifi a da geta ko ai ba saba ba sai inda ake aiki da abin da yake adalci a cikin rayuwa to shine ko yar manya ce ba za a ce wai yar manya ce ba sai a yi mata abin da ya dace a yi mata to wannan shine mahallu shahid kenan wato ainihin cikin hadisi ina ganin yadda lokaci ya ja sai mu dakata haka abin da muka fada ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kar wannan hadisi da manzon Allah ke cewa na tsaya a kofar aljanna na naga mafiya yawan cikin ta talakawa ne na tsaya a kofar wuta na naga mafiya yawan cikin ta wato ainihin aljabbaru ne ko masu girman kai ne ko masu menene malamai sun fassara shi fassara biyu wadansu suka ce an nuna masa hakan ne a daren Isra'i daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi a wannan daren ne aka nuna masa wannan waɗansu kuma suka ce a an nuna masa haka ne cikin mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne abinda aka nuna masa a mafarki daidai yake da abinda yake zaki. ma'ana Allah ya sanar da shi ta hanyar mafarki ko kuma an nuna masa a daren Isra'i cewa ga yadda makomar wuta take cewa mafiya yawan wanda za su yi da cikin ta jabbarun ne ga makomar aljanna mafiya yawan wanda za su yi da cikin ta masakin ne talakawa masu bin Allah kullum muna ƙara jaddadawa talaka bai bin Allah amma talakan da bai bin Allah ya zama shirme kawai sai a kira sallah kenan mai tambaya mai tambaya ta farko yana cewa ya halatta mutum ya baiwa mai tsare masa kanciya kasuwa zakka ya halatta mutum yana aiki a ƙarƙashin ka ba shi ka zuna bai halatta ka ba shi zakka ba tunda da har muka ce da mai gadi da waye zaka ba su duba aiki suke da sa ba wannan mun faɗe su ne ba don su kaɗa ake baiwa ba don buga misali kuma sun wadata in sun gane in suna baiwa waɗannan zakka mai kauri shine zai sa masu kawar da kansu daga su ha'ince ka idan mutum yana da yara a rumfarsa ta kasuwa yana ba su zakka mai kauri to mai yawa wannan zai sa masu ƙara kawar da kai ba za su ha'ince ka ba dama kana ba su hankinsu su na ladan aikinsu. gashi ka ka ka ba su ne mutum ya san mutunci ko me da ha'inci ce ha ko mai gadin ka ko direban gidanka ko mai wanke wanke ko mai nade in kana ba su zakka wannan zai sa su ƙara jin ma daɗin zama da kai kuma ba za su so su ha'ince ka ba matsayin zakar da aka yi ta ta hanyar nunawa a tashar talabijin ita zakka za ka yi tara mutane ne ka ba su ba lallai ne sai ka tara mutane za ka bi su har gidajen su ka ba su ko ka aika musu ko ka je da kanka ko kuma ka ce su zo su karba wannan ya yi daidai to amma abin da ake yin tsoro wajen tara mutane su yi layi har kuma a dauka a talabijin a ji a nuna wannan shi ne riya to idan mutum ya yi riya kuwa a cikin zakka zakkar da ya fitar ba za a tuhumce shi cewa bai fitar da hakkin Allah ba ta yi amma kuma yana da zunubi ne a madadin lada dan bai dan Allah ba inna wal amalu bin niyyati wa inna ma likulli imrin dukkan aikin da ba a nufaci ubangiji ta'ala da shi ba to ko ya riga rushe duk yadda aiki yake yanzu da zaka tashi kai sallah mai kyau da ruku'i da komai amma ka ne dan wanda ya ga cewa ka iya sallah baka da sallah a wurin Allah duk da wanda ya ganka a zahiri a fiki ka sauke wajibi sahar salatu babun fikihiyya abin da suke kallo sallah ta inganta ko bata inganta ba sai ta inganta amma karba kuma sai a koma babun aqida ka kyautata niyya tsakaninka da ubangiji an sami ikhlasi ta karba baka yi ikhlasi ba ta karba ka bi manzon Allah cikin tsarin ibadar ka karba baka bi manzon Allah ba kuma bata karba da haka sai mutum ya kiyaye wannan niyya babban abu ne da ya kamata mutum kullum ya rinka jaddada ta tsakanin da ubangiji a cikin ayyuka da don muke yi sai muna jaddada niyya don ita ce in ta inganta aiki ya inganta in ta rushe kuma aiki ya riga ya rushe ke da haka bai dace ba dan mutum zai bata ta talaka sai ya tara talakawa sun yi layi wani ma sai an dauko yan sanda ana sa mutane layi ana dukan su wannan ba zakka bace ba tsakani da Allah irin wanda musulunci ke bukata Allah ya tsare mu kuma wannan abin da nake cewa shine kullum idan al'umma suka lalace ba wanda zai taimaka wa al'umma ɗin su gyaru irin masu mulki da malamai su malamai za su faɗa mutum gaskiya duk wadatarsa yanzu duk irin wannan masu kuɗin da za su zo su tara mutane suna ba su zakka naira biyar biyar ko ana dukan mutane ko a sa a talabijin kuma waɗanda za su hana zakkar gaba ɗaya dukkan su ba suna da malamai ba suna da malaman da suka yarda da su idan an musu aure idan an musu haihuwa su za su zo su raɗa suna in za su aurar da 'ya'yansu wannan malaman za a kira su ɗaura auren in za a mene da sauransu to in waɗannan malaman sun san ciwon kansu suna da zuciya kuma sun dami da addini kai tsaye zai je samu wannan modacin su faɗa masa magana to amma abin da yake faruwa shine malamin yana ganin in ya faɗa mu cin wannan magana za a daina da shi su kuma masu wadatar tun da jahilai ne sun jahilci addini gani suke malantar ma kai ake don haka idan ka musu taurin kai sai su kyale ka sai su dauko ni gani suke yadda ake sayan mota haka za a sai malami kai ne ya zaka haɗa malami da mota ai mota ta nuna ka malami daraja a wurin su ne su ba kusa dan mota idan mutum zai hau mota mai kyau da wanda zai ta shiga gari irin wanda malawa suke shiga ai magana ce ta miliyan biyu zuwa abin da ya sama sai babbar mota da za ce eh wani kan ya riga ya ta sa ake malami kuwa magana ta naira dubu biyu dubu uku sai malami dan tsubu ne ko wani mai rubutun shi haka magana ce dubu uku in yawa dubu biyar an fitar da zakka a shekara a bashi dubu goma shi kenan idan azumi ya zo a bashi buhun gero irin mataccen geron ya je ta shan kunu to amma idan mutum ya san kimar kansa ya san darajar abin da yake dauke da shi na ilimi ba zai wulakanta a haka ba. zai faɗa mutane gaskiya ko ba sa su la ya kasu rabu da kai kuma ta sun rabu da kai Allah na tare da kai sai a wani abin da zai faru to shi idan malamai Allah ya sa malamai suka gane ciwon kansu suka tsaya suka fuskanci ubangiji su riga sun huta idan kuma su masu mulki suka tsaya za su sassa mutane bin Allah su da su huta duk jama'a sai ta gyaru cikin ruwan sanyi duk jama'a sai ta gyara yanzu nan inda za a ce gobe ko da iyakacin Kano an kafa dokar ta ba cikar wanda ya fito karfe bakwai sai lokaci kaza kowa ba zai fito ba kowa zai tsaya gida ba mai mulki ba ne zai iya wani amma inda aya ka ta ko hadisi ka kwana kana karatu suka ce Allah ce kar ku fito da karfe bakwai ko da sun ga ayar eh kar a fito karfe bakwai Allah sai wani abu ina fata an fahimta tun yaushe ake wa'azin kar a sha giya kar a yi zina kar a yi duk mutane ba su ba Allah ba amma idan masu mulki suka zo suka ce kar a yi shi sai ga ba za a yi ba in dai sun yi daga gaske ina fata an fahimta kaga ko da irin tafiyar da ake ta shari'a da satin da ya wuce waɗansu daga cikin malamai aka haɗu muka je muka ga mai girma gwamna da duki gwamna cewa abubuwan nan fa ya kamata a sake kallon su cikin ikon Allah ka san mai mulki inda ake cutar shi a nan kasar ba a faɗa masa sai abin da yake so duk abin da aka san baya so ba za a faɗa masa su a cikin sako wanda suke ganin ai bari ya yi kyau tunda aka sanar da shari'a ba a kaza ba a kaza ba a a ah, wannan ba wasa ne cewa ba a kaza ba a kaza duk abubuwan nan yanzu ne ba su kan karfi to jiya sai shi kansa deputy gwamna ta hanyar umarnin gwamna suka fita da sauran malamai waɗansu daga cikin malamai aka zagaye gari tun daga karfe goma na dare har zuwa karfe uku giya da suka tuntsar su da hannunsu sun tuntsar ta fita miliyan daya tsakanin nan daula da royal tropicana da central hotel da prince hotel da wani hotel na ɗan kabo da dama. daga ciki ɗin nan a ba nima ba nima bai wani shi wani a nan dai cikin nasarawa din na an ce yana da wani hotel da bango ko waye sunan shi waye eh to can dai wallahi sun tutsurar da giya ta fi ta Tuka to kaga da. da an fito sai a ga wannan dogon mota ce wadda gwamna yake shiga da shi da kwamishinoni in za su je sallar juma'a sai a ga kawai deputy gwamna ya fito daga ciki ga su malam ibrahim umar kawai da rauni ga su malam abdul wahab ga waye kawai wallahi guduwa a karin kai ga kuma security aka yi ta tunkuɗe gyara da an je ba magana a nan daula ku je ku tambaye su hasaran kwallabe nawa suka yi wannan ku duka shekaran jiya kenan to idan masu mulki za su tsaya su biye Allah abu ne sauki zage za a bi tun da karfe goma har karfe uku biyu a cikin tarihin aikin da suka yi a Kano ai wannan yana daga cikin mafi muhimmanci saboda haka in dai malamai da masu mulki za su tsaya su bi Allah to za a gyaru koya a cikin jama'a su masu mulki ba maganar wani dan wani ne je kan wani ne wannan hotel dan wani ne duk wanda ya shake yanci a bi kansa amma in masu mulki suka bin Allah malamai suka bin Allah dole a cewa duniyar ba kanta ba za ta yi daɗi ba duk da mutane suna ganin a kyale su take ne daɗin ta wallahi ba za ta yi daɗi ba duniyar ba za ta yi daɗi ba saboda babu tsari a ciki mutumin da ya saki matarsa da ya'ya daga baya kuma wani ya aure ta to ya halatta ya je inda matar suke don su tattauna kan abin da ya shafi 'ya'yansu kai ma ka san kan dole ka ba ta dama wani lokacin su tattauna da mijinta na dakan makomar ƴaƴansu ko abin da sai sun yi shawara za a aular da wacce za a yi kaza za a yi kaza sai dai kawai kar a bar su suke banta su kaɗai daga shi sai ita dole ko ƴaƴan suna nan kuma ko kai mijin kana kusa da wajen kai mijin na biyu ah, yanzu dai kan ai ajanabiya ce hukuncin da ajanabiya ce baya halatta ya keɓanta daga shi sai ita to magana a waya ma ai akwai matsala a ciki magana a waya ma ai da za a iya kulla ababen da Allah baya so tambaya ta karshe wannan yana cewa hadisin wa bisa ibn ma'bad yace na zo wajen manzon Allah na sai yace ji ita tasalu an albirri ka zo ne kana tambaya game da albir aikin da'a qultu na'am sai ce sai manzo Allah ta istafti qalbak wato ka binciki zuciyarka ita ce za ta nuna maka abin da kake kai na kirki ne ko ba kirki duk aikin da ka fuskanta za ka yi neman fatawa daga wurin zuciyarka an gane ko albirru matma'annat ilayhi nafs shi aikin da'a shine abin da zuciya ta natsu zuwa gare shi watma'anna ilayhi alqalbu zuciya ta rayyar na su gare shi zuciya ta nasu wal ismu abinda ko ake nufi da aikin sako ma haka abin da maka kai a cikin zuciya wa taraddada fi sadr kai kai kawo a zuciya a cikin kirjinka wannan shine aiki na farko an gane ku wato ubangiji ta'ala ya kaddara ya sanya aikin da'a ya zanto zuciya tana natsuwa wajen yin sa amma aikin sabo matukar kana da ka taba jin an ce haramun din ne amma sha'awa ta sa sai ka yi to sai ka rinka taraddudi wajen yin sa sai ka rinka ji a zuci ban kyauta ba duk abin da zaka ji a zuci ban kyauta ba galibi to aikin sabo ne yace to wannan shine hanyar gane wa in aftakan na ko da mutane sun maka fatawa wa aftauka kuma dai suka yi maka fatawa wannan tauhidi ne wannan hadisi ne sahih ah, hadisi ne hasan to sai mu dakata a haka وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا